Eh, takwas ga watan Jumadal Akhira hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da bakwai wanda kuma shi ya yi daidai da uku ga watan bakwai miladiya dubu biyu da shida ibnu taimiyya yana maganar alkhullatu wal mahabbatu lillah ne khulla soyayya ta ƙoli ta yadda masoyi zai zama na babu wani abu na soyayyar wani da zai kai wannan soyayya a zuciyarsa almahabbatu soyayya wacce tana iya kasancewa ga wani ba Allah ba amma soyayyar Allah ita ce asali kowa za a so shi za a so shi ne don Allah yace wal maqsud huwa annal al qullata wal mahabbata lillahi tahqiqu abinda da yake so a fahimta shine idan aka ce al qulla ko al mahabba Allah abinda ake nufi a tsantsanta bauta ga Allah madaukakin sarki shi kadai wa inna ma yaghlitu man yaghlitu fi hadhihi min haythu yatawahhamuna anna annal ubudiyyata مجرد ذل وخضوع فقط لا محبة معه yace inda ake samun masu kuskure su yi su kuskure su ne waɗanda suke zato suna tsammani bisa wahami cewa in aka ce al'ubudiyya abinda ake nufi ƙasƙantar da kai da ƙanƙantar da kai ga Allah saboda kan an ce wane bawan Allah ne wane mai kankantar da kai ne mai kaskantar da kai ga Allah kawai amma batun soyayya ba zai shigo ba la mahabbata ma'ahu ba tare da so ba suna cewa wa annal mahabbata fi hanbisaqun fil ahwa suna cewa ita soyayya idan aka ce in mutum yayi da awar san Allah ya zama muhibbun lillah to zai sanya masa a wato sassauci wajen bin soye-soyen zuciyarsa yana jin shi masoyi ne ga Allah to watakila ya yi sakaci wajen yi wa Allah da'a ta hanyar bin soye-soyen zuciyarsa wato duk sanda aka samu soyayya ita kadai ko kuma yadda mutum yake tsammani ta hanyar dangantakarsa da ɗan uwansa mutum idan aka ce wane yana son wane to akan yi tsammani zai bar wannan mutumin ya ci gaba da abin da yake so ba tare da ya tsawata masa ba to haka nan idan suka yi da awar muhabba soyayya ga Allah wannan ya iya jefa musu wani abu na son zuciya a ransu don haka su dinga sakaci suna sakaci wajen yi wa Allah maɗaukacin sarki biyayya don haka ita kaɗai soyayya ba za ta yiwu ba sai ta haɗu da tsoron Allah sai ta haɗu da tsoron Allah idan babu tsoron Allah to mutum ya da awar so kawai ga Allah shi Allah yana son shi shi yana son Allah ba tare da ya sanya tsoron Allah kuma a zuciya ba to za ka samu wannan mutum ya karkace hanya yasa yahudawa da suka ce nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu sai yasa suka yi ta yin abubuwan da suka ga dama dan sun ce su Allah yake su ku ya zaba ba su sa tsoron Allah tare da soyayyar ba to shi yasa wasu suke ɗaukan ibada ma kada a sa soyayyar a'a ibada akwai kaskantar da kai ga Allah sannan akwai soyayya ga Allah Allah ya jarrabi bayansa yayin da suka ce suna son shi sai ya ɗora su akan tafarkin aiki tafarkin da zai gada musu da soyayya yace qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah in har kuna son Allah ka ce musu in har kuna son Allah to ku bi ni ka gaya musu ya rasulullah su yi maka biyayya in har suna son Allah haka nan Allah madaukakin sarki ce sawfa ya'ti Allahu bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم Allah ya nuna sifofin masu son Allah sune masu. ƙasƙantar da kai ga ‘yan uwansu muminai tawalu'u sannan masu nuna isa ga waɗanda suke kafirai sannan suna jihadi wajen ɗaukar kalmar Allah ba sa jin tsoron zargin mai zargi sai Allah maɗaukakin sarki ya nuna soyayyarsa ita kaɗai ba za ta yi ba sai an haɗa ta da biyayya ga sallallahu alaihi wa sallama da kuma yin jihadi wato gwagwarmaya da fafutuka wajen yaɗa addinin Allah don haka dukkan wanda yake son yake son ya tabbatar da shi masoyin Allah ne yana son Allah to ga jarrabawa da Allah ya samu sai ya kokari ya ci jarrabawa ya zama mai biyayya ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama mai riko da sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan kuma ya zamo mai faɗi tashi a wajen yada sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallama amma idan ya kasance kawai da awar ne babu aiki to wannan san ba na gaskiya ba ne. to shine yace wa annal mahabbata fiha bisaqun fil ahwa'i aw idlalun la tahtamiluhu rububiyya ko kaskancin da ubangijintaka ba za ta ba za ta jure masa ba wato mutum yayi abin da ya ga dama ba tare da ya dubi girman ubangiji ba ba tare da ya dubi ikon ubangiji ba wannan ba shine ubudiyya ba don haka waɗancan da suka yi ƙoƙarin cire almahabba don suna ƙoƙarin suna ƙoƙarin kada mutum ya sa shi cikin sahun masoya ya yi watsi da biyayya ya yi watsi da gwagwarmaya da ta hanyar aiki a ɗaukaka addinin Allah sai suka kawar da batun soyayya a cikin al'ubudiyya ibnu taymiya ce a al'ubudiyya ai ita ce ma tahqiqul mahabba din ko al mahabba ita ce tahqiqul ubudiyya din a tabbatar mutum ya tabbatar da shi bawan Allah ne ta hanyar yi wa Allah da'a ta hanyar kaskantar da kai ga Allah ta hanyar san Allah so na koli hada يذكر عن zinnuni? Zinnuni ɗaya ne daga cikin mutanen da suka shahara da ibada da zuhudu da tsoron Allah a ƙarni na uku ana ce masa dunnunin misri ya rasu hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama tana da shekara ɗari biyu da arba'in <clears throat> ya shahara cikin waɗanda maganganunsu suke yin su a babin ibada babin raƙa'iƙ abinda zai sanyaya zuciya ya tausasa ta sun shahara batun abin nan a keɓanta da ambatan Allah da sallah da karatun Ƙur'ani a bar shu'unce-shu'unce na duniya gaba ɗaya in aka duba hilyatul auliya ta abu Nu'ayim ko tarihu dimash na ibnu asakir sun kawo irin maganganunsa masu yawa ibnu Taimiyya yana yawan ciro maganganun zunnunin misri kamar yadda za ka gani a cikin littafinsa al-istiqama ولهذا يذكر عن عن ذنون أنهم تكلموا عنده في مسألة المحبة wato masu zuwa wajensa almajiransa sun yi maganar batun mas'alar so san Allah faƙala amsiku an hadhihi Ya ce ku bar wannan magana ku daina tattauna wannan mas'ala. la tasma'u da fatadda'iha kada wasu raunanan zukata su ji su yi da'awar su masoya Allah ne wannan da'awar ta sa su ɓace to yake tsawatarwa kan a daina batun mahabba ita kadai domin abin da ake so mutum yayi tahqiqul ubudiyyati lillah in yayi tahqiqul ubudiyyati lillah an tsantar da bautarsa ga Allah to a ƙarƙashin nan mahabba za ta shigo amma idan ya zama na tsurar mahabba din yake magana to sai ya ga shiga wani wani daji daban domin zai kai ma yana yin wata da'awar da ba da za ta iya kai shi ga kafirci ibn taymiya zai kawo mana misalin waɗanda suka saki jiki saboda da'awarsu na su masoya Allah ne don haka wannan sakin jiki har ya kai su suna da'awar abinda da ma annabawa da manzanni ba su yi da'awar kamar yadda za mu gani ko muka ji a cikin karatu فكره من كره من أهل العلم والمعرفة من أهل المعرفة والعلم مجالسة أقوام يكثرون الكلام في المحبة bila khashiya don haka wasu daga cikin malamai masana suka nuna kyama da rashin yadda ga mutum ya zauna cikin mutanen nan da suke ta maganar su masoya Allah ne amma ba sa maganar jin tsoron Allah domin shiga cikinsu zai sa ka fada cikin wani wawa keken rami da kuma ba za ka iya fitowa ba domin ta kai su su ce innal muhibbu innal muhibba la tadurruhu dhunub in dai kana son Allah to kai duk abin da kaga dama zunubi ba zai cutar da kai ba har ma ibnu Habuya, ɗaya daga cikin irin masu wannan da awaye littafi ya kuma gina shi akan wannan kamar yadda ibnu taymiya ya ambata a cikin fatawansa wani ma daga cikinsu cewa yake yi kuntu asbattul mahabbata awwala thumma ra'aytu anna al mahabbata la takunu illa min ghairin li ghairi illa min ghairin li ghairin wa ma thamma ghairu yace da da yana cewa akwai wani abu soyayya to sai ya gano cewa a soyayya wani ne yake yi ma wani kaga kenan ba ɗaya ba abu bane wani ne yake yi ma wani wa ma san magairun tare da cewa kuma ba wani me yake nufi ba ba Allah ba ba ba Allah ba akasi ba shi shi komai Allah ne to waje su wani abin da yake nufi kenan ba wai ba Allah ba aka ce ka so Allah to kai wani ne kenan kai ba Allah bane tunda an ce ka so wa ma samma gairu to kuma babu wani to wa za a so ibnu far da yake cewa wa ma kana li salla siwaya wa lam takun salati li ghairi وما كان صلى wa ma kana li sallati waya me yake nufi wa ma kana li salla waya ba wani ne ya ma kansa sallah ba sai ni walam takun salati li gairi ba wani na yi wa sallah ba kaina na yi wa sallah fi a da kulli sajjati duk sanda na yi sujjada ni nake yi wa kaina sujjada akwai inda yake cewa wa ma ziltu iyaha wa iyaya lam tazal wala farqa bal zati li zati ahabbati wa ma ziltu iyaha wa iyaya lam tazal iyaha ya ce iya sakai kamar yadda ya mai da Allah kamar wata mace wai bai bushe ba ita yana nufin Allah ita ma bata bushe ba ita ce ni wala farqa babu bambanci bal zati li zati a kansa da kansa ya so ba wani ya so ba ya so kansa da kansa ne akwai inda yake cewa ilayya rasulan kuntu minni mursalan wa zafi bi ayati alayya sallati wai manzon da aka aiko masa to kuma shi ne ya aika manzon to saboda haka su suna suna ganin tun da magana soyayya ai su kansu ne to kuma me za ka zo kana kana san Allah ko ko ba ka san Allah kai akwai wanda muke ba san kansa to da'awar so kawai ba tare da tsoron Allah ba za ta ja zuwa mutum zuwa ga soye-soyen zuciya kuma za ta ja mutum zuwa ga soye-soyen zuciya don haka dole a haɗa ta da tsoron Allah shi yasa Allah ɗaukakin sarki da ya ambaci zikirinsa sai ya haɗa batun zikiri da tsoron Allah fazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan domin zikiri ambatan Allah yana gadar da soyayya za ta ba da ‘ya'yan itatuwanta masu nunannu masu amfani to idan ba ta haɗu da tsoron Allah ba sai abin ya jirkice fitina to sai Allah ya haɗa shi da tsoronsa ya ce abin a ambace shi da ƙanƙan da kai tare da kuma da tsoronsa don haka duk sanda ka halaro tsoron Allah sai ka ji cewa soyayyar da kake wa Allah ba za ta ja ka kuma ka saba ba za ka ga girmansa shi yasa hadisi ya zo ainal mutahabbuna bi jalali sai yace almutahabbuna fa qayyada almutahabbain fi jalali wato suna ganin girman Allah a cikin soyayya shi yasa ibnu taymiya yace wannan shi yasa wasu malamai suka kyamace a dinga zama cikin mutanen da suke yawan maganar mahabba bila khashiya wa qala man qala min as-salaf cikin magabata na kwarai wani yana cewa man Allah bil hubbi wahdahu fa huwa zindiq don abin da yake kaiwa zuwa ga zandaka kamar yadda muka ji waƙoƙin ibn ibn Farid wanda ya bauta wa Allah bil hubbi wahdahu ta hanyar so kawai to zindiki ai waƙoƙin ibn Farid din ba abin da ya raba ta da zandaka har gara kafircin yahudu da nasara suna tabbatar da cewa akwai Allah eh? sun tabbatar akwai wani banda su su ba su ne Allah ba su ce su ƴaƴan Allah a ba ce su su ne Allah ba ba shi ya ce shi shi ne shi yake wa sallah Allah kuma yana masa sallah dan sun ce Allah yana sallah wa man abadahu raja'i wahdahu fa huwa murji wanda kuma zai bauta wa Allah da fata kawai ta hanyar raja'i raja'i raja kawai kace ka dauka kawai ai duk abin da kai akwai rahama ta ubu kawai kai ta sa kawai fata ai Allah gafurur rahim ai Allah wasi'ur rahmati ai Allah kaza kaza kaza kullun tunaninka kawai rahamar kake hangowa amma baka hararo janibin azaba raja'i kawai kake shi kadai shine yake hukunta zuciyarka to idan mutum ya zama haka fa huwa murji'un ya zama dan mazhabar murji'a murji'a su ne waɗanda suke cewa la tadurru ma'al iman al ma'siyah kama la yadurru kama la yadurru kama la yanfa'u al iman ma'al kufr al murji'a masu cewa kai ta saban Allah kai ta saban Allah da zaka yi in dai ka ka yi imani ka san Allah to saban ba zai cutar da kai ba kamar yanda in mutum yana kafirci to da abin da zai yi na da'a ba zai amfane shi ba to haka nan in yi imani ma'asiya ba za ta fitar da shi ba to wanda duk zai bauta wa Allah ta hanyar raja'i kawai fa huwa murji wa man abadahu bil khawfi wahdahu fa huwa haruriyun wanda kuma zai bauta wa Allah ta hanyar tsoro kawai shi janibin azabar kawai yake kallo To haka duk inda aka neme shi yayi bayani kawai magana azaba yake ko idan aka ce mala dan yi mana fadakarwa to maganar ruta zai yi maganar azaba wurin da ya kamata a faɗi azabar da inda bai kamata ba akwai inda za ka tsoratar da eh? an yi mutuwa kaga suna tarwa mutane maganar mutuwa eh? ka je ka samu mutane suna aikin ta'asa za ka tsorata su tsoratar da su Allah aikin nan da kuke yi ba kaza Allah in ya kama ku ba zai muku da wasa ba ku ji tsoron su ku yi kaza kaza amma an gayyace ka walimar aure sai kuma ka kama maganar azaba kaga ba munasaba ba munasaba saboda haka a dinga gaurayawa maganar azaba at-targhib wa tarhib haka Allah ya aiko manzon sa sallallahu alaihi wa sallama bashiran wa nadhira to haruri sune sune khawarij saboda sun zauna wani guri da ake kira harura a can suka yi abin nan sansaninsu to shine sai ake jingina duk wanda ya fito daga duk wanda ya kama sai a jingina shi da waɗanda suke da waɗanda wannan guri a ce da shi haruri to su kawarij batun su kawai batun azaba ne alwa'idiyya ma ake ce musu ana kiran su alwa'idiyya su da mu'tazila saboda su a maganar su babu maganar shafa'a an mutu a samu ceto a'a kuma dukkan wanda ya kabira to ya kafirta in dai ka yi kabira to kawai ka fitar daga musulunci da waɗannan khawarij kullun janibin hau janibin tsoro suke kallo wa man abadahu bil hubbi wal khawfi war raja'i fa huwa mu'minun muwahhid wanda zai bauta wa Allah ta hanyar so da tsoro da fata to wannan shine mu'mini mai kadai ta Allah haka ake so ka zama domin haka annabawa suke yad'una na ragaban wa rahaban suna bautata mana ragaban ta hanyar fata wa rahaban da kuma tsoro الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا ألا يا أم بتبيض يرجون رحمته ويخافون عذابه سنة فاتر رحمة أبين كما سنة سورة عذابه ana a'lamukum billahi wa atqakum lahu ina nafi ku abin da sanin Allah nafi ku tsoron saboda haka a hada tsoro da fata amma masu cewa ka bauta wa Allah ba dan kana san sa ba ba kuma dan kana tsoron wutarsa ba wannan shi ma babban kuskure ne ka ce bauta wa Allah kawai kawai dan zatinsa na'am soyayya abubuwa biyu suke gadar da shi kamar yadda shekul islam yake cewa akwai akwai mahabbatul amma gama gari yadda suke so soyayya saboda ihsani tun ya so Allah saboda yana masa ihsani yana ya masa abubuwan da ya kamata ya masa sai yake san Allah saboda wanda yake bautata masa ba a zargin mutum dan yayi wannan kuma ba a yi karin haka akwai kuma wanda zai so Allah saboda cancantar a so shi don dukkan siffofinsa da sunayensa suna hukunta ya cancanta a so shi saboda haka rahamarsa tana hukunta ya cancanta a so shi karamcinsa yana hukunta ya cancanta a so shi adalcinsa na ya kama mai laifi ya hora shi shi ma yana hukunta ya cancanta su shi saboda ko da laifi za ka yi wa Allah ya dan hora ka a duniya to ya cancanta ka so saboda saboda haka masu san Allah suna rida bi qada'i suna rida bi qada'i ko cikin bala'i suka samu kansu Allah ya talauta su ya dora musu rashin lafiya amma kuma suna san shi domin sun san duk cikin ayyukansa babu wani aiki da yake yi ba bisa hikima ba don haka duk ayyukansa suna hukunta a soshi to wannan ita ce mahabbatul khassa ita ce mahabbatul khassa akwai masu wanda san su ga Allah shukurun ne godiya ce akwai kuma wanda san su ga Allah madhun ne wa sanada san su ga Allah godiya ce saboda wani abu da ya yi musu akwai kuma wanda san su ga Allah yabo ne da kirari gare shi saboda ya cancanta a yi masa to kowanne daga cikin wannan mataki ne bai zama zargi ba amma wanda zai ce shi baya kwaɗayin komai daga Allah kuma baya tsoron komai kaga kamar ma ya rena Allah ashe kenan duk barazanar da Allah yake taimaka da wuta yana cewa kaza kaza da abin nan walahum azabun alim walahum azabun muhim, walahum azabun muqim kai duk abun kamar ihu ne kawai ake ba da wani kamar ka ce Allah ni fa duk wannan fa ba shi zai sa kawai dai ni ina saka wannan akwai izgili ko Allah ya tafadar ya tafadar ni'imominsa amma kai kana ganin ko ya faɗa ko kai faɗa duk dai ne wannan ba daidai bane saboda haka mumini yana bautawa Allah ne bil hubbi wal khawfi war raja'i Ya yace wa lihadha da fil mutaakhirin man inbasata fi da'wa al mahabbati hatta akhrajahu dhalika ila naw'in min ar rububiyyah allati la tasluhu illa lillah yasa aka samu cikin waɗanda suka zo daga baya baya masu da'awar soyayya ga Allah sai suka saki jiki wajen batun soyayya din har wannan yasa suka fita ma daga da'irar soyayya din a matsayinsu na su bayi ne suna son Ubangiji suka fara ebo wani haƙƙi na Ubangiji suna jingina wa suna ganin ma kawai in ma wanda ya so su kawai za su sashi aljanna wanda kuma ya ƙi su za su sha shi wuta ko babu wannan to har kawai mutum ba Allah ba ba manzon Allah ba kawai ya ce shi in ba so shi ba za shi kauta ya ce shi in aka in aka kisan shi to kawai wuta in kuma an so shi kawai aljanna kawai aljanna to kaga wannan bata ce bata ne babba ganin su suna jin wai su masu zikiri ne masu zikiri zikirin da ya sa sun zama soya Allah wannan ya sa suka kai ga ɗaukan sifofin Ubangiji suna jingina wa kansu fa yadda yi ahaduhum da'awa ta tajawazu hududal wal mursalin ɗaya daga cikinsu ya dinga da'awar da ta wuce abinda annabawa da manzanni ma suka yi da'awa shi ya fi ƙarfin nan shi yasa ɗayansu zai ce khuttul bahra wa waqafa al-anbiya bi sahili ni na shiga na shiga cikin tekun da annabawa suka tsaya a gabarsa annabawa sun tsaya a gabarsa ba za su iya shiga ba aw yatlubu min Allahi ma la yasluhu bi kulli wajhin illa lillah ko ya nemi Allah ya bashi abinda haƙƙi ne na shi ya nemi shi a yi masa a bashi wannan saboda haka ka ganshi a waƙe-waƙensa shi yana yana neman ya zama gausi ko kudubi hudubin nan ne wai ya zama ya karbi duk wasu ayyukan Allah an ya tattare ya san koma hannunsa kin mu da shan mu duk su koma hannunsa rashin lafiya mu da lafiya mu duk a hannunsa ai wannan haƙƙin Allah ne kuma ka ce wai kana roƙon Allah wai ya baka mukamin hudubi kai ta rubuta waƙoƙi kana cewa kai a baka mukamin hudubi hudubin nan kuma ga abin da kuma fassara shi idan hudubin nan ana nufin mai unguwa ko dagaci ko tiya ban to ka roki Allah ya baka amma ka ce kudubi kana nufin mai tasarruf kul kauni shi yake jujjuwe duniya kuma ka ce Allah ya baka wannan kana addu'a Allah ka bani kudubi ka to shine roƙon Allah ma la yasluhu bi kulli wajhin illa lillah ta kowace fuska ba zai yi wannan abin ka roƙi Allah ya baka shi ba domin haƙƙin Allah ne la yasluhu lil anbiya wal mursalina ko annaba da manzanni bai dace su yi wannan addu'a ba fadlan amman hum dunahum balle wasu wanda basu kai su ba yace wa hadha babun waqa'a fihi kathirun min ash-shuyukh ce wasu shehinai wa sababuhu da'fu tahqiq al-ubudiyya abinda ya ja suka auka cikin wannan rauninsu da suka samu wajen tsantsanta zamansu bayin Allah allati bayyana har rusul bautar da ba da manzanni suka yi bayaninta wa harraraha al-amru wan kuma abin da ya zo a cikin nusus nassi na alqur'ani da hadisi na umarni da hani suka ƙara bayanin wannan wato abin da manzanni suka zo da shi na shirya da abin da littattafansu suka kunsa na yi kaza bar kaza yin su shine zai tabbatar da ubudiyar ka ga Allah to raunin da suka samu wajen wannan shi ya za su suka kai ga da'awar wani abin da yake haƙƙin Allah ne shi kadai allazi ja'u bihi bal da'afu al kai akwai ma hauka raunin hankali allazi bihi ya'rifu al-'abdu haqiqatahu wanda da shi ne bawa yake sanin shi wane ne yake sanin matsayinsa to hankalin nasu ma ya yi rauni domin duk hankalin da ya rasa gane shiriyar Allah to hankali ne mai rauni duk yadda aka kai ana yaban hankalin shi yasa Allah yake ta yi wa magana afala ta akilu ba kwa hankalta qalu law kunna nasma'u aw na'qilu to hankalin nasu babu shi ana ganin su masu hankali amma Allah madaukakin sarki saboda ya ya sun abin nan sun kauce wa shiriyarsa ya haramta musu hankali mai lafiya Wai za da ufal aqlu wa qalla ilmu bid din idan hankali yayi rauni sanin addini yayi karanci wa fi nafsi mahabbatun ta'isha da mahaukaciyar soyayya a zuciya jahila kuma jahila in basatin nafsu bi khumqiha fi zalika to shikenan sai rai mutum ya saki zuciyarsa ya saki zuciyarsa saboda wautar da yake tattare da ita yayi abin da ya ga dama yana ga ai Allah yana son shi kama yan basatul insanu fi mahabbatil insani ma humqihi wa jahli kamar yadda mutum in ya ga wani yana son shi shi ma yana son shi to sai abin da yake ai suna tare da gwamna ai yana mutumin mutumin abin nan shugaban kasa ne ai mutumin wane saboda haka zai abin da yake so ai wane yana son shi shi ma yana son wane don haka ba wanda ya sai taɓa ya yi ta wautarsa ya ta jahilcinsa to ba haka Allah ake masa ba haka ake wa Allah ba kama yan basitul insanu fi mahabbatil insani ma ahumkihi yan basitu ma ahumkihi wa jahil ya saki jiki ya ta wauta ya ta jahilci wa ya ce ana muhibbun aini ne so ne fala wa akhadhu bima af'aluhu ba za a kama ni da laifin abin da nake yi ba min anwa'in yakunu fiha udwanun wa jahl abin da yake yi ayyukan da yake yi wanda suke tattare da wauta da jahilci da ta'addanci fa haga ainu salat ibnu taymiya ce wannan shine haƙiƙanin bata wa huwa shabihun bi qawli al-yahudi wa nasara irin wannan magana ita ce ifkan irin maganar yahudawa da nasara nahnu abna'ullahi wa ahibba'uhu ai mu ‘ya'yan Allah ne masoyansa, muna da dangantakar iyantaka ga Allah, uba kuwa yana son ‘ya'yansa, don haka ba zai azabta su ba. Haka mu ba za a azabta don mu ‘ya'yan Allah, uba kuwa yana son ‘ya'yansa, don me zai azabta su. Sai Allah ce, Falima kun bi zunubikum ba sun ce lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudat ba su suka ce ai wuta ko ba za ta ce za ta ce mu ba sai yan kwanaki kaɗan wato iya kwanakin da muka bauta wa dan maraki iya nan ne wuta za ta za a kona mu iya wannan kwanakin wannan ba azaba ba ce to falima yu'azibukum bi dhunubi dan me yake muku azaba da zunubin ko ce a ladabtar da mu yake ai kamar yadda uba ne yake daftar da ɗansa ko a akwai bambanci uba daftarwa yake amma ba azabtarwa duk sanda kaga azabtarwa to akwai hushi ba soyayya ba akwai hushi amma uban da yake son ɗansa ba zai kama ɗan nan ba ya yanka shi ya kashe shi ko ya yanke masa hannaye da ƙafafuwa ko in yana da dukiya ya ƙona dukiyarsa ya rushe gidansa ya kori matarsa a inda su ba zai yi haka ba in kuma kaga ya kama ɗansa ya yanka to yana ƙinsa, ko ba haka ba yana ƙinsa. ku kuma da masoyansa ne ba za ku yi abin da zai fusata shi ba kamar yanda ɗa in yana son ubansa ba zai so fushinsa ba zai yi masa ɗa'a zai yi ƙoƙarin ya yi abin da zai samu yardarsa to ku da masoya Allah ne na hakika ba za ku yi abin da yake saban Allah ba ba za ku yi ƙoƙarin ku fusata Ubangiji ba to ashe tun da har kun fusata shi ya fusata zai kama ku ya muku azaba ku da kanku kun yarda zai muku azaba ba za ku kira kanku masoya Allah ba to shi yasa Allah ya musu wannan jawabi kuma suka fahimci eh lalle an saci falima yu'adhibukum bi dhunubi dan menene to yake muku azaba sabili da laifin ku bal antum basharun mimman khalaq Ko dai kawai mutane ne kamar sauran halittu da Allah ya yi yaghfiru liman yasha wa yu'adhibu man yasha yana gafara ga wanda ya so yana kuma azaba ga wanda ya so fa inna ta'zibahu lahum bi dhunubihim azabar da yake musu saboda laifin yaqtadi annahum ghairu mahbubina wannan yana hukunta cewa su ba waɗanda Allah yake so bane wala mansubuna ilaihi bi nisbati al-bunuwati a gyara ba nubuwati ba bi nisbati al-bunuwati su ba waɗanda ake jingina su zuwa ga Allah bane da wata alaka ta diyantaka a'a ba su da alaka ta wannan bal yaftari annahum da makhluquna da ma waɗanda ubangiji yake da iko ne a kansu, kuma waɗanda ubangiji ne ya halicce su ibn ya ce faman kana allah yuhibbuhu ista'malahu fi ma yuhibbu in allah yana son ka to zaka ga ya sanya ka cikin abin da yake so ayyukanka su zama na biyayya na da'a na neman rahamar ubangiji na neman yardar ubangiji alamar soyayya ga ubangiji ko soyayyar ubangiji gare ka kenan wa mahbubuhu la yaf'alu ma yuriduhu al-haqq wa yasdudu kuma wanda yake son Allah ba zai yi abinda Allah zai yi gushi da shi ba ba zai yi abinda zai jawo masa fushin Allah in Allah yana son shi to zai dora shi akan hanyar da za ta jawo masa soyayya shi kuma ba zai yi abinda zai jawo masa fushin ubangiji min al-kufri wal fusuqi wal isyan yayi kafirci ko yayi fasikanci ko yayi kangara saban ubangiji wa man fa'ala al-kaba'ira wanda duk ya aikata kaba'ira manya manyan laifuka wa asarra alaiha kuma ya toge bisa ga aikata su wa lam yatub minha ya kiya tuba ya koma ga Allah fa inna Allah yubghiduhu wa yubghidu minhu dalika Allah yana kinsa kuma yana kin wannan aikin da yake kama yuhibbu abdahu almu'min kamar dai yadda Allah yake san bawa mu'mini wa yuhibbu ma yaf'aluhu min alkhair kuma Allah yake san abin nan da bawa mu'mini yake na alkhairi iz hubbuhu lil 'abdi hasabi imanihi wa taqwahu san da ubangiji yake yi wa bawa gwargwadon imanin sa ne da takawarsa shi yasa ya dora waccan jarabawa in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni kun ga ya sanya ku ci wannan jarabawa ta hanyar yi wa Manzan Allah biyayya rike sunnarsa da barin bid'a shi zai samu muku soyayyar Allah don haka duk abun a cikin yuhibbukumullahu din ba to hibbuna Allah bane ku samu san Allah shine ba ku so shi ba ku ya so ku wannan shine gayar abin da ake so amma ka yi da'awar san kuma bai so ka ba to sai ne kuma ba ka cimma komai ba don haka babban abin da ake bauta din shine yuhibbukumullah shi kuma ya raba shi ya rata shi da biyayya ga sunnar Annabi sallallahu alaihi shi kaga babu tsira sai an koma ga sunnar Annabi sallallahu alaihi duk wanda zai yi da awalsu amma zai ba zai yi ittiba'u ba ittida'u zai ba zai yi biyayya ba shi bid'a zai wannan babu maganar kuma shi masoyin Allah ne ko shi masoyin manzon Allah ne ka yi abin da Allah da manzansa za su so ka abin da ake so ke ba wai kai ka ce kana so ba dan ka ce kana so ba ka bi tafarkin ba duk aikin za ka yi. wa man zanna anna adh-dhunuba la tadurruhu li kawni Allah yuhibbuhu ma israrihi alaiha kana bi manzilati man za'ama at-tanawul as-sumbi la yadurruhu ma abuda wa matiki alaihi wanda duk ya sa tsammanin wai zunubi ba zai cutar da shi ba saboda Allah yana son shi don haka zunubi ba duk zunubin da zai yi ba zai cutar ba zai cutar da shi ba ma israrihi alaihi tare da kuma yana togewa kan zunubin idan mutum ya ce إذا كان يحب الله لا تضره الذنوب zai iya yiwuwa yana da ma'ana mai kyau yana nufin abu mai kyau zai kuma iya yiwuwa yana nufin barna da wannan mutum in yana son Allah Allah ya son sa ko yarin zunubi ba zai toge a kai wala mai sirru alama fa'ulu ba za su toge akan zunubi ba Allah zai ɗora shi akan kunya tuba ya tuba kaga wannan in ya ba, Allah ya karɓi tuban ba zai ba zai cutar da shi ba in yana nufin cewa in Allah yana san shi to zunubin sa ba zai cutar da shi yana nufin Allah zai shirye shi ya bar zunubin wannan magana ce mai kyau amma in yana nufin zai toge akan zunubin ya doge yayi ta yi kuma duk da haka wannan ba zai cutar da shi ba wannan magana ce ta bata kamar wanda zai riya cewa shan guba shan guba ba zai cutar da shi ba tare da ya dogi a kan shan kullum zai sha amma kuma ya ce ba zai cutar da shi ba wannan hankali ba zai karba ba wa adami tudawihi min kuma ba zai nemi maganin abin ba zai sha gubar ba zai nemi maganin ba ko ba za ta cutar da shi ba lifsi hati zajihi wa shi saboda jikinsa mai lafiya ne don haka a kawo guba shi jikinsa mai lafiya ne zai yi sha zai sha ko ba zai nemi magani ba kuma wannan ba zai cutar da shi ba kaga wanda ya zama wawa walau tadabbara al-ahmaqu da wannan wawan ya tsaya ya yi tunani tsayi ma qasahu Allahu fi kitabi abinda Allah ya bada labarin ta a cikin littafin min qisasi anbiya'ihi na labarin rukan annabawa wa inna lahu indana la zulfa wa asnaba Nabi Dawud na ya yi laifi nan da nan sai ya nemi gafara kaga bai ce ai shi masoyin Allah ne kuma Allah yana son shi zai toge ba fa wa kazahu Musa fa qada alai qala inna hadha min amali shaytan innahu aduwwun mudillun mubin qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara lahu innahu huwal ghafurur rahim yana yin laifi ya nemi gafara ubangiji Allah ya gafarta masa haka nan annabi adam fa talaqa adam min rabbih kalimatin fa taraba alaihi innahu at-tawwabur rahim haka annabawa duk sanda suka ji su yi wani abin da ba shi Allah ya yi su ba to sai su nemi gafara ba togewa suke ci gaba da abin ba to kaga da ya lura da wannan da abin da ya gudana a gare su na tuba da istighfari wa ma usibu bihi min anwa'il bala'i alladhi kana fihi tamhisun lahu wanda a cikin abin da ya sami su na bala'i akwai tsarkake su dare da zace su da wata tsirrun da tsarkake su bi hasabi ahwali gwagwadon halayen kamar abin da ya faru ba, annabi Yunus yayin da kifi ya haɗe shi to kaga idan waɗannan annabawa sun yi abin da ba shi Allah yake nema daga wajensu ba suka faɗa ku suka tuba wasu ma Allah ya jarrabe su dan ya zama ya tace ya tsarkake su alima dararar zunubi bi ashabiha da wannan wawa ya yi irin wannan tunani to tabbas da ya san zunubai na cutar da waɗanda suka yi walau kana arfa annasi maqama ko da ko kowa matsayi akwai matsayin da ya kai na annabawa da manzanni babu din cewa zunubin nan zai zama darar gare suka tuba Allah ya karɓi tubansa ya taimaka amma shi ya ce a'a ai shi masoyin Allah ne don haka komai ma yana iya yi Allah ba zai kama shi masa hukuma ba fa innal muhibba sai ka ji ya ولا تنزلها فلا يعمل به وتبدله وإن كان كان موهوما كان عنه قد استوى العلماء وقد من الخارجين سلكوا البدع على الله انواعا من الجهل بالدين اما منعت في حدود الله واما واما من دعت في حدود الله واما من تبرير حقوق الله واما من ادعاء الدعاء الباطله التي لا حقيقه لها فقول بعضهم انه يريد به ترك الناس ثلاثه ترك الناس واحدا فعمل به فقال الاخر انه يريد به ترك أحدا من المسلمين يدخلون النار فعمل به وحيد والاول جعله مريده يريد كل ذنب النار والثاني جعله مريده يمنعها على الكبائر في دخول النار ويقول بعضهم اذا كان يوم القيامه لقد رايت على جهنم حتى لا يدخل احد وما ذلك من الاقوال التي تقرن اما على المكان المقبولين وهي ما كذب عليه واما خلق منه ابن تيمية يقول فإن المحب للمخلوق إذا كان سم kana إذا mutum idan mutum yana son idza lam yakun arifan bi mahabbihi amma bai san abubuwan da zai yi wannan mutum ya so bai san abubuwan da wannan mutum ke so ba wala muridan laha ba ba ya san ya sani kana san mutum amma baka san me mutumin yake so ba dan kai kokarin ƙara samarwa da kanka gurbin zama a zuciyarka baka san me baya so ba baka ma kuma da muka sani ba bal la ya'malu bi muqtadal hukm ba ma ka aiki da abin da ya kamata soyayyar ta hukunta kana aiki da akasin haka mutum ne ya ce yana son ka amma kuma kai baka tsaya ka ji mai rike so ba ko kai ka ce kana son shi amma kuma baka san mai rike so ba za ka yi abubuwan da baya so yau kai gobe kai tabbas za ku yi baran baran za ku ɓata. wannan da'awar duk ba inda za ta ka kiyasta da kowaye da'awar so kawai amma kuma ka san me yake so ka yi ba me ba ba ka so ba kuma ka damu ka sani ba to duk yadda kake so yau da gobe sai ka ji an yi haza firaku bai ni wa bai wa in kana jahlan wa zulman ko da bisa jahilci ne da zalunci kana zalika sababan li bughdil mahbubi lahu wannan sai ya ja masa wannan da yake so din ya ki shi ya guje shi kai ko ya hura ko ya hura wannan wani abu ne da baya buƙatar misali وكثير من السالكين سلكوا في دعوى حب الله انواعا من الجهل بالدين da yawa daga cikin masu aikin zuhudu masu aikin tarbiya ta zuciya sun shiga wata hanya ta da'awar son Allah sun shiga wasu hanyoyi na jahilci ga addini in ma min ta'addi hududillahi ko dai su ƙetare iyakokin ubangiji wa in ma min tadhi'i huquqillahi ko su tozarta haƙoƙin ubangiji wa imma min idda'i da'awi al-batilati allati la haqiqata laha ko ko su dinga wata da'awa da cika baki da karya wanda ba gaskiya ba ka kauli ba azuhum kamar wani shehi yace ayyu muridin li do wani muridina do wani ana duk wani masoyi na muridi na mabiyi na da zai bar wani ya wuta to ba ni ba wato ba shi ne kawai ba zai hatta muridansa sai sun tsamar da su cikin ba abin da ake faɗa kenan ba abin da ake faɗa kenan wa man yuhibbuni wa man yarani fi jannatin khuldi bila buhtani ba wani shehi ne faɗa ka ba wanda duk yake son shi da ma wanda ya gani akwai ma inda yake wanda ma ya ga rubutu kawai dan aljanna ne kuma wai ba ƙarya yake ba dan kaka ƙarya ta ce bila ne ba fa ƙarya nake ba to فقال الآخر فيكم ونشرين أي مريد اللي ترك أحدا من المؤمنين يدخل النار فأنا منه بريء duk wani muridina da zai bar wani ya shiga wuta to ba ni ba fal'awwal ja'ala da yukhriju kulla man fi nari na farko shehin farko ya bawa muridinsa wani matsayi wani muƙami da ya fitar da duk wanda suke cikin wuta su shiga aljanna na biyu kuma ya bawa muridinsa wata fawa ta cewa ahalul kaba'iri kada kada su shiga wuta in ya bari suka shiga wuta to shi ba shi ba to sai ka rasa duk wato sai ka rikici a'a magana fa ake akwai Allah Allah ya yi wuta ya yi aljanna ya yi wuta ya sa waɗanda suka kangare masa daga kafirai da waɗanda suka kangare masa daga fasikai da masu manyan laifuffuka ya yi aljanna don ya sakan kama waɗanda suka yi masa biyayya sai kuma aka ce ga wani shehi shi kuma ya ce kada a kuskura a bar wani ya shiga can kada a kuskura kuma a hana wani shiga nan sai ka rasa wannan shi shehin shi kuma waye tunda dai akwai Allah ga shi shi tsarin da yayi shi kuma shehin ga abin da yake to kaga wani ne shi kuma da yake gaba da Allah yana da sojojinsa su ne muridai wanda za su yi fito na fito da da da, da sojojin ubangiji su ne mala'iku in an kama wannan aka ce waɗannan huduhu fa gulluhu sai kai su tsaya ba ba sai ya ce kada mu kada mu yadda sun da yi masa lokacin nan ba za su yi an ce kada mu bar wani in aka haka ya ce ya ce ba mu ba su kuma waɗannan sojojin ubangiji Allah ya ce la ya'tuna Allah ma amara wa yaf'aluna ma yu'maruna to sai ka rikice ka ce to ya za a yi kenan to wai jin shi wai ya kai wani matsayi da kawai maganar maganar ta shi ita ce kawai to kaga wannan ta'addi ne li hududillah da kuma tozarta haƙƙin Allah wa ƙulu ba a ba'dhum wani ma yace idza kana idza kana yawm al-qiyamati nasabtu khaymati ala jahannama la yadkhuluha Ahadun. idan ranar al ta tashi zan kafa tanti na akan jahannama ba wanda zan bari a zo a shigar da shi to irin sani nan shi mai taƙiƙi yake cewa la tahsabanna ma yaquluhu shaykhu an haula in qada asruhu wa madha dahruhu kada ka yi tsammanin abin da malam yake faɗa a nan game da waɗannan shehinai zamanin ya wuce bal ma yazalu muslimun fil muslimina al yawman ya'taqiluhu bi itikadan jaziman fi shaykhihi wa qudwatihi har yanzu cikin musulmi akwai wanda yake dauke da wannan aqida da jazama baya ɗarɗar baya shakka kada qad sami'tu fi ba'd min ba'd ha'ula'i anna shaykhahu yatlubu min rabbi yawm al-qiyamah yace ya ji wani daga cikin yana cewa shehinsa a ranar gobe kiyama zai nemi Allah an yu'azzima jasadahu jiddan ya hura jikinsa ya hura jikinsa ya yi yayi tsato fa idza sa'ala an sababi zalika in Allah ce bai sa zan hura jikinsa. a kai ta zama babba qala hatta adkhula jahannama wahadi dan ni kadai in shiga jahannama fa tamtali bi jasadi jahannama ta cika da jikina fa la yadkhulu min al-bashari ahad don haka ba wani mutum da zai samu hurmin shiga ba ana zuwa ai ta cika ta cika sai yi cika ta da to shi ne ce subhanallah kam shuhida al-bashari wanda ya zama ragon layyar duniya a ranar gobe kiyama au faruhu hida'iha wa aina yadhhabu shaykhuka min qawl to yaya Allah yaya zai yi shehin ya zai da fadar Allah yau ba ta qulu jahannama halimta la wa yau ba naqulu li jahannama halimta la wa taqulu hal min mazid Allah ya ce wa jahannama kin cika ne kace akwai ƙari to kuma shehi ya ce shi kade zai cika yanzu ba ƙari ba maganar babu ma waɗanda za ke so a saba ba shehi ya hana ya cika gurin kaga wannan bala'i ne to ne shekul islam ya ci gaba da faɗar menene yake jawowa wasu shehinan yawa yace yace wa amsalu zalika min al-aqwali allati tu'saru an ba'd al-mashayikh al-mashhurin wasu ana jinginawa wasu shehinan da suka shahara akwai irin waɗannan maganganu da ake jinginawa Abdul Qadir Jilani irin su da yawa da yawa ya ya ya ya ya ya hana a karɓi ran muridinsa ya dawo da ran ya hana a da kiran muridinsa ya hana da ki muridinsa a kabari duk da cewa bai san Allah ba bai san manzo Allah bai san littafin Allah ba shi kawai ya sani ya ma yi barazanar zai lalata wa Allah wutarsa da da aljannar gaba ɗayan aka taɓa wannan muridin to duk wanda ana jingina wa Shehu Abdul Qadir shine ibnu Taymiyyah yake wa hiya imma kazibun alayhi wasu duk ƙarya ake ma waɗannan malaman wa in ma galatun minhum ko ko a'a sun suka yi irin wannan magana kuma ta zama kuskure ce za mu dora insha Allah a sati mai zuwa wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in ba wannan ba hadisi bane wannan ma an ce hadisi ne to ba ba gaskiya bane ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kuma yake malam muna tare da abokina abotar mu ta yi nisa sosai har ta kai bana iya jurewa har sai na gan shi amma yanzu ta kai bana sati sai na bata sai mun bata har da zage-zage amma duk da haka ya ki fita daga laifin, saboda haka wannan soyayya ya take to na farko duk sanda yake an gina shi akan so na asali yake tushen so wanda shi ne so na asali shine san Allah da manzansa san Allah da manzansa wannan shine tushen so duk wani duk wata soyayya da za ta kasance ta mutum ce ko ta wani abu to ya zama na tana tafiya ne ana gina ta ne akan tushen so na asali shine san Allah da manzansa shi yasa annabi yace man ahabba lillahi ba kai ko me zai so ya so shi dan Allah idan soyayya ce aka yi ta don Allah to wannan sakamakon ta gidan aljanna wa rajulani tahabba filla? cikin waɗanda mutanen da mutanen da Allah zai sanya su a cikin inuwar al'arshinsa ranar da babu inuwa sai inuwarsa wa rajulani tahabba fillah istama alaihi wa tafarraqa alaihi mutanen da suka so junansu saboda Allah suka haɗu akan haka suka rabu akan haka to duk soyayyar da ta zama an gina ta akan asali ba kan wata maslaha ba to wannan shine sakamakon ta gobe kiyama kuma ana gina soyayyar gwargwadon yadda mutum yake san Allah yake kiyaye dokokinsa idan za a ƙi shi a guje shi za ta kasance gwargwadon abin da yake yi na laifi a ƙi abin da yake yi na laifi domin mutum ɗaya soyayya da ƙiyayya tana iya a so shi kuma a ƙi shi kaɗai a so shi ta wani ɓangare a ƙi shi ta wani ɓangare ana iya samun wannan cikin ne kamar mutumin da yake shan giya a kawo shi gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ai masa horo a ladabtar da shi ko ba a kawo shi ya kuma sha annabi ya sa a ladabtar da shi har ta kai an kawo shi wani yayi bakar magana a kansa annabi ya ce me yasa zaka masa bakar magana baka san yana son Allah a so saboda wannan yana son Allah da mutunci a ki abin da yake yi har ma a iya hora a iya yi masa horo a ladabtar da shi akan laifinsa amma kuma za a so shi akan abin da yake yi na biyayya ga Allah da mutunci zaka mutum ɗaya kad yajtami fihi hubbun wa wala wa bughdun a so ko kuma a kishi mutum ɗaya saboda haka idan har soyayya ce da aka gina ta akan wannan asasi to wa magana ku haɗu ku ku ku ta zage zage ba zage zage kuma a cikin zamantakewa da ake yi dan Allah za ka ku kuma san yaya kuke soyayya kai za ka iya bawa kanka ansa akan wata irin soyayya ce wannan me matsayin mutumin da yake wanda ya ganshi zai shiga aljanna wanda ya ganshi ai mun yi maganar wannan wanda ya yi ta'addanci duk mutumin da zai ce shi kawai an ganshi shi ne mizani shiga aljanna ganin manzon Allah ma zuriyan kawai bai zama mizani shiga aljanna ba sai shi gani sahabbai abin nan kafiran da suka rayu da annabi sallallahu alaihi wasallam duk ba sun gan shi ba eh to Abu Talib su suka yi ta mago gurmayar kare kuma aka ce zai shiga wuta to Abu Lahab abin nan baffan sani ga munafukan da suka rayu tare da shi har ma wani lokaci su hau da wakansu da su za a fita jihadi amma ƙarya suke yi amma duk wannan bai sa sun shiga aljanna ba sai kawai wani ne ya zo ce shi shi an gaishe shi kawai za a shiga aljanna kawai dan dai kawai ya ci kuɗin mutane ya damfare su me za ka ce game da wanda yake cewa baya baya bauta Allah dan wutarsa ko da wannan mun magana an ce zahabi yana da littafin da yake wa ibn taymiya nasiha an-nasihatu zahabiyya wannan littafin ƙarya ne ba na zahabi bane in kana so ka ga mai zahabi ya faɗa akan ibnu taymiya ka duba zailu siyari alamin nubala ko zailu tarihi tarihin islam do ana kiran shi da sunan biyu ka duba tarjamar ibnu taymiya ka ga me ya faɗa akan ibnu taymiya nan ne za ka ƙara tabbatarwa da cewa waccan wancan risala wacce salon ta ma bai yi kama da salon maganar zahabi ba ga duk wanda ya ɗanɗana irin yadda zahabi yake bi sannan da maganganu na rashin ladabi wanda ba ɗabi'ar zahabi ba duk wanda ya karanta littattafan zahabi sannan kuma ka ka duba me ya faɗa a tarjamarsa a cikin littafinsa wanda yana daga cikin littattafansa na ƙarshe-ƙarshe sera alzailu sera alamin nubala sannan ya ce waɗanda suke da da'awar soyayya kawai ba tare da tsoro ba kamar ibnu farid wai wata ƙungiya ce daban ko ku su ma dai sufayen ne ko ka sufaye daga wajen su suka koya a'a su ma sufaye ne su ne ma waliyai a cikin sufanci su ne waliyai ta iyarsa ta iyarsa dinnan da muka karanta wasu ai gani suke babu babu wani yabo da aka yi wa Allah da ya kai wannan babu inda aka nuna san Allah kamar yadda aka nuna a cikin wannan ta'iyya tana nan a bige amma yadda ka ji waɗannan baitocin cewa shi sallah kan yawa cewa shi kaza kaza haka take wata tsiyar ma in ka ji ba za ka iya fassara ta ya mai da Allah kamar matar kamar matarsa ko me yi wa matarsa yabo ba zai fito ya ya dinga raba muridansa a fassara ta akwai cin mutunci da Allah a cikin sufanci ibnu farid ibnu farid waliyi irin su ibnu ara ibnu arabi irin su ibnu sab'in wanda kuma su suka fi kowa zandaka da kafirci kafircin su yafi na yahudu da nasara gwamma kafircin yahudu da nasara in akwai gwamma kafirci to gwamma na yahudu da nasara akan na su ibnu arabi dan su abun su ma ba kafiri ai ai kirista yana ga kai kafiri yana ga kai ai wuta zaka to ai shi abun sa kawai kowa ma to tunda ce kowa ma Allah ne ya ce duk wani addini kawai da aka bauta Allah Allah aka bauta masu bautawa ma dan maraƙi. Allah suka gani a cikin dan maraƙi suka bautawa da awar hululi da ittihad da wahdatul wujud duk sun tattaro ta tare da alhanzir da kowa Allah ne to akwai bai yahudi ko ba nasaran da yake babu da haka ibnu taymiya yake cewa abinda maganganun su suke yake suke tattara a baɗinin maganganun abin da yake cikin baɗinin maganganun na kafirci ya fi na zahirin mu yanzu zahirin muka ji amma ƙarƙashin wani abu ma ake nufi da ya zuwa su ne gulatul mutasawwifa su ne wanda suka wuce makaɗi da rawa cikin batun sufanci wani kuma yana tambaya kan haƙorin gwal da boyel da haƙori kuma mai ruwan gwal to boyel yana nufin alharir wannan nasi ya zo ya haramta haka nan gwal an haramta wa maza su yi amfani da shi alhariri shi ma an haramta wa maza su yi amfani da shi in boyan din yana nufin alhariri kuma wani ne ba wannan ba boyan alhariri ke eh a to in ba alhariri bane ba abin da ya haramta shi to yanzu yadda nawa mata suke sa kana sawa sai mu ci a daina sa shadda kuma akwai abin da ake tarayya a akwai wani abin da ake tarayya a wannan ba ka iya cewa ka sa silifa mace ma ta sa silifa zai ce ka sa takalmin mata amma akwai da takalmin nan na mata ne su suka keɓanta ne da ka sa za a ce ka sa takalmin mata akwai wanda kuma aka yi tarayya maza su sa mata su sa eh yanzu kamar magribin ka je akwai irin rigan nan tasu doguwa mai mai hada da hula maza su sa mata duk da an ce akwai wajen tsinkin akwai dan bambanci amma dai kai sai ka iya zuwa ka so ta matan ma ka saka ba mu nan ba za mu gane ba da muke ganin su mu kawai muna da tarihi ne eh abinda kai matan mu suke daura nan zane a wata kasar maza ne suke Somalia Yemen ina ne duk maza suke daura wannan akwai wani abin da VR ita ce za ta hukunta cewa wannan na mata ne wannan na maza ne to in VR ta hukunta wannan na maza ne bai kamata ta ba wannan na mata ne bai kamata namiji ta ba amma idan bi'ar ita yanzu kamar a wajen mu zanni na mata na mata ne kaga namiji zai ya wuce yana yau za ta yashi da mata yara ma za su ta zanta da da amma kuma a wata kasar mace ce ba za ta yi haka ba namiji ne zai yi haka to kaga a can namiji ba zai sa ba a nan a nan namiji ba zai sa ba a can kuma mace ba za ta sa ba don haka wannan urfi shi yake bayyana me yi kayan maza meye kayan mata meye kuma suke tarayya don haka kawai tarayya ba da zaɓi haka nan abin da yake na gwal kuma sannan sa haƙori haƙori wannan sa haƙori ai ina ga mutumin da yake da yana da a haka kamata a ce dan ya je hajji ya maka wani haƙorin gwal yana dariya ba to me amfani ba da wani amfani ya fi kama da mata akan ya kasance da maza kuma sannan su kansu matan wanda yake kishin matarsa ba zai so in ya je can a yi mata wannan sahaburin ba ƙato ne ba zai matsa kanta yana ɗagawa sama yana bugawa to yana sa mata haƙuri mijinta ya gama ya gama mijinta ya ki inda kishi ba da yus ba in yana da kishi ba zai yi wannan ba a saba wa Allah a ci mutuncin zarafin matarsa a shiga huruminsa kuma ya ɗauki ya biya yana dariya Allah ya sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi